ƙasa president muhammadu buhari nazo zo na gayyace ku in zo in yi muku umarni da yawansa ranar alhamis da ta wuce ta cika kwana dari biyar tun da aka sace mu dari biyu da goma sha tara ya ce in kira ku in ba ku hakuri yana nan akan bakanta sha Allah za kwato 'ya'yan nan a zo a sace ba iyaye kun yi hakuri amma Allah ya yarda matsalan mu in Allah ya yarda ya zo kusan karshe ina so in sake da muku gaisuwa daga wajen shugaban kasa na ɗaya na biyu ya ce na ba gwamnan jihar borno kenan alhaji kashim shettima ke jawabi a madadin shugaba muhammadu buhari ga iyayen ɗaliban chibok da yan boko haram suka sace yau fiye da kwanaki ɗari biyar ko da yake duk kokarin da na yi don jin tabakin fadar shugaban kasa abin ya ci tura to sai dai kuma duba da yadda rundunar sojan najeriya ke bayyana irin yadda take cewa na samun nasara a gumurzun da take yi da yan boko haram na tuntuɓi mai magana da yawon hirkutar tsaron najeriya kanar rabi abubakar ko ya batun ceto yan matan chibok A a shi a hankali muna kokari yan kwanakin nan mu tabbatar cewa ba ma ciwon jiya ba dukkan wasu tare da wannan mutane kuma na kama ko kuma suke barkwa da su in Allah da mun kuka da su abin da muke yi muna kokarin mu kara ainihin eh, tsamara kamar da muka rada yi tabbatar cewa wannan lamari na wannan yan kungiya na mun kawo na abin Allah da cikin kwanan nan ba bacci ke ba muna nan muna karin yadda za a yi muna ta karin ainihin sake sanar cewa mun yi nasara kan wannan yaƙi da wannan mutane. Na zanta da ɗaya daga cikin manyan jagororin da ke fafutukar ganin an ceto 'yan matan cewa wato Bring Back Our Girls, Dr. Iman Shehu, ko suna da ƙwarin gwiwar za a iya ceto waɗannan 'yan mata? Eh muna da ƙwarin gwiwar za a gano su tunda mun san gwamnatin kan ba ta yi komi da sun nemo 'yan matan nan ba, amma nan tana ƙoƙarin nuna ƙwazon nemo inda 'yan matan suke. Wasu masu sharhi dai na da ra'ayin cewa 'yan ƙungiyar ta Bring Back Our Girls yanzu sun fi mai da hankalinsu wajen neman mukamai maimakon fafutuka. amma dr iman shehu ya ce wannan magana ba gaskiya ba ne suna da shirin ta yawancin shugabannin birnin ba zai suna neman mukami ko cikin shugabanni guda kawai aka mukami a gwamnatin kaduna state government don kuma ba a ce in kana fafatuka don haka ba za ka iya kawo gudunmawa ta wani hanya daban ba don haka wannan maganan bai da tushe yanzu suna neman wani sabon salo na tushe ma fafatuka ta hakan na a sako matan hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria